sunana na na Khadija. Idan kun kalla ka ku manta ku mana like kuma ku mana subscribe. Assalamu alaikum masu kallo ku dai warhaka da kallon mu wannan da kallon wannan channel din namu mai taken suna <laughs> wannan nonon da kuke ganin shi ya kamata in zaki ba mijinki nono ki tabbatar da ba kowa sai ki fito mai da shi ya tsotsa ya tsutsa yanda yake so Assalamu alaikum. Jama'a mu da Juma'a. Maza mutanen mu. <laughs> Yau maudu'i na Juma'a ya tattara ne a zaman eh, dadaro san me dadaro? Mace ta bar gidan iyayenta zo tare a ɗakin namiji. Su yi kuma zama irin zaman da mata da miji ya kamata su yi. Amma fa mata zaman dadaron nan ba abin yi bane. Saboda bai kamata ki bar gidan iyayenki ba. ki bar cikin jin daɗi kina cikin jin daɗi da walwala haka kawai ki tashi ki bar gidan iyayenki ki zo ki zauna wajen wani ƙato ya dinga dukan ki dukan yau daban na safe daban na dare daban daddaren ma wai ma abin wani takaici ya gama dukan ki kuma ya zo ya waki waye gindi ya ce saboda rashin kamun kai a kun ga ba zai yi ba to dan Allah irin waɗannan matan masu zaman dazuro ya kamata mu san ciwon kanmu wasu abubuwan da za su sa mace zama da mutuncinta ku san mata gul ne mu mata gul ne ko mu yan lalaba ne in mace ta zubar da mutuncinta shine mutuncinta zai zube idan mace ta ce ma namiji wani ka zan zo wurin ka dan zauna dan Allah idan baka da hali in so yau kai so ku yi ku je ku yi aure mana in ta ce a zo wajen ka ka ce a'a wace ka zauna a gidan ku? in aure yake so za yi to amma duka mu yanzu mazan da mata duk ba ni jin magana sai dai kawai Allah ya shirya wai shi in tambaye ki me yake samu a cikin zaman gidan dadaro tsakanin da Allah fa ci da sha da koyi ba abun da kika rasa a gidan ki? idan aure ke so ko kuma cin gindi ke so ku yi aure mana ki je ki samu miji wanda yake son ki aure idan kika ce mushi kina so ya dinga cin ki tun daga safe har dare wallahi zai dinga cin ki kuma Allah ya dinga rubuta muku lada ba zani ba wancan fa wanda kika je kika zauna a ɗakin shi illa iyaka ya gama cin ki ya kama ya ta jigga gaja ka tazo. zo to saboda ne, dan girman Allah mata ko mu san ciwon kanmu masu zaman dadara nan dan girman Allah an san ga wannan bidiyo ba ina ci musu mutunci bane ko kuma ina zagin su a shawara ce